fa a yanzu haka dai shirye-shirye ya kan kama na gudanar da wata gagarumar zanga-zanga kashi na biyu a Najeriya Masu shirya wannan zanga-zangar wadda suka ce za su yi ta a watan Oktoba sun bayyana cewa maganar zanga-zangar da za su yi a watan Oktoba mai kamawa babu gudu kuma babu ja da baya. A ta bakin ɗaya daga cikin manyan masu shirya wannan gagarumar zanga-zangar yunwa a Najeriya wato ɗan jarida kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar AAC a zaben shekarar 2023 wato Omoyole Sowore ya bayyana cewa maganar zanga-zangar watan oktoba na nan daram dam babu gudu babu ja da baya kuma babu wanda ya isa ya dakatar da su daga gudanar da wannan gagarumar zanga-zangar matukar ana so kar su fito wannan zanga-zangar to ya zamar wa gwamnatin tinubu dole ta biya wa 'yan najeriya bukatunsu kamar yadda suka bukata inda ya kara da cewa idan dai ba ku manta ba mu dai mun bukaci bola ahmad tinubu da ya dawo da tallafin mai fetur sannan a cire manyan haraji da aka kakaba wa 'yan Najeriya babu gaira babu dalili. Sannan ya kara da cewa mun buƙaci a samar da tsaro a Najeriya musamman ma a yankunan arewa maso yamma da kuma arewa maso gabashin Najeriya a cewar Sowore wanda yake shirya wata gagarumar zanga-zanga kashi na biyu domin yin a nuna adawa ga tsadar rayuwa da kuma yunwa da rashin tsaro da suka yi katutu a Najeriya. A nan muke so da ku bayyana bayyana mana ra'ayoyinku dangane da wannan zanga-zangar da ake shirin gudanarwa. Shin kuna goyon bayanta ko kuma ba kwa goyon bayanta ganin yadda aka yi asarar dukiya a waccan zanga-zangar da aka yi a karo na farko. ku bayyana mana ra'ayoyinku idan kuna goyon bayan a gudanar da zanga-zanga kashi na biyu ku danna lamba ɗaya idan kuma ba kwa goyon baya ku rubuta mana lamba biyu a comment section allah isa mu dace amin sun amin